kai tsaye sai maganar tashin kiyama domin suranmu kenan shine main point din mu ko to tattaunawa da malamai suka yi akan gami da tashin alkiyama akwai hadisin abdullahi dan umar hadisin waye hadisin abdullahi dan umar ya ce a a tashin kiyama yana da alamomi manya-manyan alamomi guda goma ne manya-manyan alamomi guda goma alaman farko ya ce to shi ne rana zai fito wato ta yamma sai ya dawo ta gabar wannan kuma ya faru da debate ko kuma mukabala da annabi ibrahim da wani sarki wanda ake kira shi lamaruz wanda ya mulki duniya lamaruzu aka kawo annabi ibrahim ga gaban shi sai ya ce na ji labari ya isar mini an ce kana bautan allah kuma ni din nan ni ne Allah lamaruzu to kana bautan Allah ya ce eh kana da Allah ya ce akwai Allah ya ce to waye Allahnka ya ce Allah na yana fito da rana ta gabar ya kai ta yamma sai ta yi sujada ta roƙi Allah Allah zan kewaya sai ta zo idan na zo kan magana a rana zan gaya muku inda take inda yi din idan na zo zan yi magana a rana inda nasi shari'a ya faɗa inda ranar take yi zan faɗa muku abin da take yi Ku gane haka kuma yadda 'yan sanki suka yi magana yadda ranan take kewayawa ita ma zan muku bayani shi kaɗan daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alamomin tashin alkiyama hadisin abdullahi dan umar wato guda goma ne na farko number one wato shine wanda rana zai fito daga yamma inda yake faɗo na zai yi reverse. zai dawo ta gabar to wannan in kun ga wannan ranan alaman tashin alkiyama ne kiyama har yanzu dai annabi ibrahim da ya tambayi da lamaruzu ya tambaye shi ya ce to kace ubangijinka allah to waye allahnka ya ce allah na shine yake fito da rana ta gabar yake ga a ƙur'ani إبراهيم في ربه أيا أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ومهت الذي كفر الله سرقين والله لا يهدي القوم الظالمين وانا شين النبي إبراهيم a البقرة أي ai kun san fasaran shi ko ba ku to ara rama bani kaɗan kaɗan gaya musu kawai bari in shi gaya musu mana lokacin da annabi ibrahim ya gaya ma lamaruzu allah na yana kashewa yana rayawa sai lamaruzu shi ma sai ya ce ni ma ina kashewa ina rayawa Ola ibrahim fa inna allah ti bi shamsi min al mashriq shine ya dauko laifa wato laifa shi ne wanda aka daure shi a prison wato zai zai mutu a cikin prison ya dauko ya kashe guda daya sai ɗaya kuma ya ce na sallame ka ka tafi ɗaya na sallame ka ya ce na kashe kuma na raya tunda duka laifa ne wato an ɗaure su rai da rai a prison sai ya kashe ɗaya ɗaya kuma ce na sallame ka ce to na kashe na raya kun ji irin nashi da annabi ibrahim ya gane cewa lamaruzun nan har yanzu akwai wauta yaya yana gaya masa magana shi abin da yake gani na malakutan ubangiji amma kuma shi yana gaya masa wani kalma sai ce to yanzu allah na me قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق أيا so nawa aka ambaci annabi ibrahimu a qur'ani so nawa wanda ta faɗa dubu hamsin so nawa aka ambaci annabi ibrahim a'a ake kije gi kuke yi wace za ta tashi ta faɗa so nawa aka ambaci annabi ibrahim a cikin qur'ani wato ibrahimu Eh? eh ba ku ci ba eh ta ce wata sau uku eh ta ce sau ashirin ba ku ci ba zo biyu ba ci ba